السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجاء سنارة قبطة قبطة من وقت سلكي من قوة نقومي سلاكي لسلم وقبطة حلقة محمد صلى الله عليه وسلم تشير صحبانتا لبيالانتا للمني وتندس كبيرة فرشنتا أسوارا نشاش القيامة من أرقون الله مدوكي Za mu kasance daga gaske. a ah, barkanmu da sake saduwa a wannan rana ta lahadi wadda ya dace da hudu ga watan ramadan hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallama shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da hudu wanda daidai da ashirin da shida ashirin da shida ga watan hudu miladiya dubu biyu da ashirin da hudu Allah maɗaukakin sarki ya sake kaddara haɗuwanmu a wannan masallaci mai albarka masjid bilal bin rabah Wadda ke GRA a garin Kebbi inda muke karatu tafsirin ayoyin Alƙur'ani mai girma a zaman da ta gabata fara tafsiri cikin suratul asr amma kamar da muka saba kafin mu fara sai mun yi bita na abin da ya gabata a jiya mun karanta wasu hadisai guda biyu akan abin da العشاء في رمضان حديثي نفر كل من سننتا أجياء حديث من سهابين كما تعرف لها التشيوات حديث أنس سمالكو ويروي إمام أبو داود wani darasi hadisi yake dabino sai a sha ruwa hadisin anas bin malik hadisi na biyu hadisin waye zaidu dan sabit ko wa rawaito imam al ko akan me hadisi yake magana na'am akan jinkirta yin suhur ko oh, har gwargwadon gwargwadon yaushe a biyar Allah ya sa albarka kaga ai ba zai yi dukkan mutanen nan ba su littafi Allah ya ba ku lada ya ƙara ma ya ƙara ma azumin ku albarka hadisan da za mu karanta yau hadisi na farko hadisi na farko daga sahabi Abu Hurairah Allah madaukakin sarki ya kare ta a gare shi Abu Hurairah yake cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce idza nasiya fa akala wa shariba falyutimma sawmahu fa ma at'amahu Allah wa saqahu Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa idan mai azumi mutum yana azumi sai manta sai manta rabu sai manta sai ya ci abinci ko ya sha wani abin sha ko kuma ma ya haɗa duka ya ci ya sha amma bisa dalilin mai mantuwa ya manta cewa yana azumi ila ya gama cin abincin kenan ya ɗauki ruwa ya sha ko yana kan sha biyu ne ce oh, wanda ba ki azumi ne kawai sai da sai kika suna sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bal yutimma sawmahu ba ki kunna ba ya ce ma yutimma sawmahu to mutum sai ya jikata azuminsa mana ba zai ba zai ci gaba da cin abinci ba ko ba zai ce ai na riga na ci saboda ka bar kowane ci gaba fal yutimma sawmu kuma sai manzo Allah yake ya cikata azumin sa wanda yana nuna cewa azumin nasa na nan kenan ko ya kare na'am an ce ta azumin sa ya ga cewa azumin sa yana nan kenan yace fa inna ma at'amahu Allah wa saqahu yace kawai abin sani ne Allah madaukakin sarki ne ya ga daman ya ciyar da shi kuma ya shayar da shi kawai falala ce daga Allah Allah ya ga daman ya ci ya sha amma azumin sa lafiyan sa lafiyan azumin sa kalau babu abin da ya mu azumi an gane ku wannan hadisin Bukhari da Muslim suka rawaito shi daga Abu Huraira Allah madaukakin sarki kare da a gare shi wannan kaga yana nuna mana hukuncin mantuwa kenan ko in mutum ya manta yana azumi sai ya ce wani abinci ko ya sha wani abin sha to babu abin da ya ma babu abin da ya ma azumin azumin sa lafiyar shi kalau sai ya ci gaba amma dai mu sani Allah ya san wanda ya manta ko ba ka wani Allah ya san wanda ya manta za ka mutum ya ganganci ya ce mana ya manta wannan ba ya rage shi da Allah ba ta ba mu bane muke karban azumin ku Allah ne yake karba hadisi na farko hadisi na biyu daga sahabi Abdullahi dan Abbas Allah madaukakin sarki ya kare yadda a gare shi Abdullahi dan Abbas yake cewa kana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama ajwada nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة الله دان عباس كيوا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance shine mafi kyauta a cikin mutane Allah dan Abbas yake cewa bai taɓa ganin wani mutum da ya kai annabi kyauta ba kana hajji waɗannan shine mafi kyauta a cikin mutane da wada duk kyautanka tana bayan irin kyautan da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake sai ce wa kana ajwadu ma yakunu fi ramadan kuma kyautan nasa ya fi yi a watan ramadan a wa lokacin da ba Ramadan ba ba wanda ya kai shi kyauta a Ramadan kan kuma sai ninninka kyautan aga ba ɗaya misaltuwa kenan sai ka gani kawai yake cewa ina yalqahu jibril yace a ramadan din nan a lokacin ne jibril yake zuwa su Hadu da annabi sallallahu alaihi wa sallam me yake zuwa su yi yace wa kana yalqahu fi kulli lailatin min ramadan fayudarisuhu alquran malaika jibril ya kasance yana zuwa ya haɗu da annabi sallallahu alaihi wa sallama a kowane dare a watan ramadan me suke yi fayudarisuhu alquran sai su rinka mudarasan alqur'ani su rinka mudarasa na me alqur'ani don aka ce mudarasa shine ka faɗa in faɗa abinda ban gane ba kai mun bayani shine mudarasa to malaika jibril yana haɗuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kowane dare a watan Ramadan suna mudarasan Qur'ani shi karatun Qur'ani su bayyana ma'anonin Al-Qur'ani shi sa mu ma ake tafsiri ko ba haka bane kaga duka mudarasan ke yake cewa fala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na rantse da Allah shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama atwadu bil khairi min ar-rihil mursala kyautansa ya ci kyautan da yake na alkhairi ya fi irin kyautan da iskan irin iskan safiyan nan yake yi irin da fassafen nan kaɗan gido aka ji wani iska mai ɗan daɗi kuma ya taso baya bambanta karami ne ko babba ko yaro ne ko tsoho musulmi ne ba kowa haka yake masa yace to haka kyautar manzon Allah yake sallallahu in ya tashi kyauta baya kallon wane ne a gaban shi wane ne wancan kawai bayarwa yake bayarwa yake wannan hadisin shi ma Bukhari da Muslim su suka rawaito kaga hadisin abubuwan da yake nuna mana manya-manya su ne guda biyu abu na farko yana tabbatar mana ne daga cikin manya-manyan ɗabi'u na manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ɗabi'a ta ne ta kyauta ya manzan Allah sallallahu alaihi yana da kyauta kaga ba ba ba, ba ne bane kenan ko yana da kyauta kuma kamar yadda Ibn Abbas ya faɗa cewa aswadan nas duk mutane ya ji kowa kyauta annabi sallallahu alaihi babu wani abu da girman shi ta kai wai saboda son wannan abun ba zai iya kyauta da shi ba ba wannan abu ko me wannan yana kyauta da shi ko me sannan yana nuna mana muhimmancin mudarasan alqur'ani a watan ramadan an gane ku yana muhimmancin mudarasan alqur'ani a watan ramadan saboda karki bari a barki a baya abin da ya shafi karatun qur'ani a watan ramadan hadisai biyu kenan ko na farko daga wani sahabi ne hadisin farko daga Abu Hurairah ko kuma hadisin Bukhari da Muslim ko na biyu hadisin Abdullahi dan Abbas shi ma Bukhari da Muslim Allah ya sa mu rike ah, za mu ci gaba da karatu mu cikin suratul asr malam zai zai karanta daga farko zuwa ƙarshe amma karatun shi kadai zai ba za a amsa sai mu sake bibiyan karatun isha fadon shi Yeah. iya mun fassara aya ta farko da ta biyu mun fara bayanin aya ta ta uku sai lokaci Allah madaukakin sarki ya buga suran da wal'asr bismillahi rahmanir rahim kamar da muka faɗa sura ce makiyya tana da ayoyi guda uku ita ce sura ta ɗari da uku a jerin yin suran qur'ani daga fatiha zuwa ƙasa Allah ce wal asr Allah madaukakin sarki yayi rantsuwa da zamani yace innal insana lafi usqin lallai mutum yana cikin asara babba allati ya Ladina amanu sai dai waɗanda suka yi imani wa amilu salihati suka yi aiki nagari wa tawasaw bil haqqi suka yi wasiya da gaskiya wa tawasaw bis sabri suka yi wasiya da yin hakuri mun fara bayani akan illa Ladina amanu me ake nufi da waɗanda suka yi imani Kace imani da ake magana su ne imani da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi bayanin a cikin hadisi jibri ko mun faɗi cewa Annabi sallallahu ya ce guda nawa ne na'am guda nawa ne guda shida ko imani na farko imani da Allah na biyu da mala'iku na uku da littafai na hudu da manzanni ko na biyar ranar lahira na shida imani da kaddara na ba mu bayani cewa imani da Allah ya kunshi abubuwa gudana imani da Allah gudana ban ji ba guda hudu na farko yadda cewa akwai Allah ko wata ce rububiya ba zai fi an na biyu rububiya ko kamar yadda ta faɗa na uku uluhiyar Allah na hudu sunayen Allah da kuma sifofinsa kyawawa kuma maɗaukaka haka abin da ya shafi imani da kaddara mun ce ya sha abubuwa guda na guda hudu na farko eh shi ne imani da kaddara suka ce ya bushe abubuwa guda hudu menene na farko a cikin hudu kai ta cewa lallai Allah madaukakin sarki ya san duk abin da yake faruwa na biyu shi ya haɗu kuma ya rubuta duk abin da yake faruwa na uku shi ya halicci wannan abin da ke faruwa na hudu duk abin da yake faruwa yana faruwa ne da ganin su. haka ne ku Allah ya samu gani a takaice kenan akan abin da ya shafi imani Allah ce waɗanda ba su a hasara kadai su ne waɗanda suka yi imani sai na biyu ce wa amilu salihat bayan sun yi imani sa'annan suka yi aiki na kwarai aiki mai kyau in aka ce aiki mai kyau shine aiki da Allah maɗaukakin sarki ya yadda da a yi duk abin da Allah maɗaukakin sarki ya yadda a yi sunan shi aiki mai kyau amma ba zai zama karfaffe ba sai ya cika wasu sharuɗa guda biyu sai ya cika wasu sharuɗa guda na guda biyu sharaɗi na farko a samu sharaɗin al-ikhlas a samu shari'i na me al-ikhlas shine ya zama wannan aikin mutum yayi ne dan neman yardan Allah ya zama mutum yayi ne dan neman yardan Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki a karatun alqur'ani ai abu ne mai kyau ko kaga yana cikin al'amalu salih ko amma ba za ka yi karatun qur'ani a baki lada ba sai yake gidan wa yake gidan Allah taimakon wani taimaka ma wani wanda kika fi shi karfi ai aiki ne mai kyau amma ba za ki a baki lada ba sai kin gidan wa sai ki gidan Allah al-ikhlas ke sallah ba za ki sallah a baki lada ba sai ki dan wa sai ki gidan Allah haka ko wanda ba ta sallah dan Allah aiko akwai da suke sallah dan ganin ido eh in kinga sun yi sallah to akwai mutane a gurin akwai wanda suka san su amma in ba wanda suka san su to ba za su yi sallah ba azumi ma akwai wanda ba sa yi dan Allah akwai wanda a gida tana azumi ko ba ka bane amma a waje ba ta azumi a waje ba ta azumi saboda ta san cewa ko an ga tana cin abinci zai tsammani tana da uzuri amma a gida da ta san an san ba uzurin ba za ta ci abinci ba za ta nuna tana azumi a gano cewa ba dan Allah take yi ko ba haka bane yawwa to dole a samu wannan shar'i na al-ikhlas daga cikin abinda yake nuna cewa lallai abun da mutum yayi akwai ikhlasi a ciki yayi dan Allah ne daga ciki alamun da ke nuna haka shine ga mutum na farko me wannan aikin rikin ko yabon mai yabo bai sa ya tsara akan abin da yake yi kuma aibantawan mai aibantawa bai sa ya yi rage ba alama ce da ke nuna cewa mutum yana ne dan wa dan Allah dan ka yabe shi yabon ba zai sa ya canza ba haka dan ka zarge shi ko ka aibanta shi wannan zargin ko aibantawa ba zai sa ya bi ba ya canza ba an fahimta ku mana ko me za a yi wannan abun tun da shi ya san cewa daidai yake yi kuma na yi ne don neman yardan Allah maɗaukacin sarki to ko me za a yi ba zai canza ba zai tsaya inda yake an fahimta ku? wannan alama ce da ke nuna cewa mutum dan Allah yake alama ta biyu shine zama yawancin abubuwan da mutum zai yi na alkhairin ma baya so ma mutane su gani baya ma so mutane su sani baya sha'awan mutane su gani ko su sani wannan alama ce da ke nuna mutum dan Allah ke shi yasa magabata daga cikin tabi'ai za ga wasu ko karatun alkur'ani suke a masallaci in mutane suka fara shigowa a masallacin sai su sa rigar su rufe qur'ani so da kar ma a ga qur'ani a hannunsu bari akan suna bi karatun qur'ani an fahimta ku akwai wanda ake bada labarin ya yi shekara da shekaru yana azumin nafila amma ko matan shi bata sani da safe in zai je kasuwa sai sa a sami shi abinci yana sauri in aka sami shi a kula yana fita sai kyauta da shi sai wuce kasuwa ba zai dawo kasuwa ba dama sai magaruba shikenan matan shi da suke gida dai bata san yana azumin nafila ga wanda yake nuna cewa dan wa yake dan Allah hatta wanda suke tare bai so ya shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan hadisi da ya faɗi mutane guda bakwai da Allah madaukakin sarki zai musu inuwa karkashin inuwansa a ciki ai sai ce wa rajulun tafaddafa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu mutumin da ya zo zai yi sadaka zai ba da sadaka ne amma ya ɓoye sadakan ta inda hannun hagunsa ma bai san mai hannun daman sai bayarwa an fahimta kaga an kai matuƙa wajen ne wajen ɓoyewa wajen ɓoyewa in ba ibada ba ce da dama an sani dama a bayyana ake yi kamar sallah dole ki sallah a bayyana kowa ya gani in ba ki bayyana ba kina da sunan kina sallah ko in kika mutu ki miki sallah ki miki janaza na musulmi duk kai ki makabartan musulmi to da mu taba ganin kin yi ba da shi dama a bayyana yake kamar azumi na watan Ramadan ana so a ga kowa na yi ko ba haka bane to in ba irin waɗannan ibadan ba sauran ibadu na nafila abin da aka so shine mutum ya koyi sai dai kuke cewa za ki iya bayyanawa in ya zama manufar bayyanawanki shine saboda kila kina da waɗanda suke koyi da ke ko ƴaƴanki ko na mai kama da haka ya zanto in kina bayyana wanda zai sa su ma su gashe abu mai kyau ne bari su ma su ne su fara yi to babu laifi bayyanawa da wannan manufan an fahimta ku amma bayyanawa da manufan a san ina yi har ma a yabe ni to wannan ya ya sa ya kire mutum ne ikhlas, ya zama babu ikhlasi kenan an fahimta ku to abu sharadi na farko zai sa aiki ya zama karfafe shine a samu ikhlasu an a samu al-ikhlas ka ce sharadi na biyu da yake sa aiki ya zama karfafe shine a samu al-mutaba'a salamu ta shi a gurin ki ba babu bawa jingina wajen zaman ki sharadi na biyu suka ce a samu al-mutaba'a abin da ake nufi da al-mutaba'a shine yi wannan aikin yadda Allah maɗaukakin sarki ya tsara a yi ba yadda ke ga dama ba. A shi ake nufi da me? ba, Misali, duk zo za ki yi sallar azahar. Sallar azahar Allah ya ce a yi raka nawa ne? Na? Hudu. Raka biyun farko fatiha da sura ko? Raka biyun ƙarshe fatiha zalla babu me? Babu sura. Da kika zo ki sai kika yi raka a biyar. Misali. Dole kina jin kina jin kin koshi kina da lafiya kina da raka hudu ya miki kadan an fahimta ko to ko dan Allah kika yi Allah bai so so da baki yadda Allah yake ayi ba an fahimta ko ko kika zo sallan kin kabbata kin iqama kin kabbara har ma kin tsaya a sallah amma kin shiru ne haka kun ba ki ce komai dan ko sai kika yi ruku an fahimta ko akwai masu waka ko wa haka ne ba sai mutum ya yi shiru sai ta tunani in kai magana sai cewa yana karatu yana karatu ne a zuciya to ba sai ne nake karatu a zuciya bane ya ne nake karatu a zuciya inda kina ne tunanin karatu a zuciya sai nake tunani a zuciya amma ba karatu a zuciya sai kika yi kum kika yi shiru abinci dan kawai sai kika yi ruku kika dago ruku ma shiru ko kin da yi kin dago kika sake koma kika yi sujada kika dago amma ba kya ce komai ko shiru kiki sujadan ko shiru sai ki dago yanzu ki sallan yadda Allah yake ayi a kaga ba samu almutaba ba ki zama karwaci ba Allah baya so dole a samu mai almutaba dole a samu almutaba ko azumi da muke yi yanzu sai mutum ya ce to ai to ai awas da ake azumi da rana daga fitowar alfijir zuwa faduwar rana ai ba shi da bambanci da hours na dare ka shi zai fara azumin shi da karfe 6 ne karfe 6 ba zai ci abinci ba har alfijar na kirkowa tukun zai fara cin abinci misali Allah zai ba shi lada to amma kuma bai ci abinci ba kuma iya hours din da kike ma kika yi ba ki ci abinci ba iya hours din shi ma bai mai ba bai amma me yasa ba za ba shi lada ba Ko da bai yadda Allah ya ce ayi ba wannan ya kira al-mutaba'a an fahimta ko ko mutum ya yi ruku'u ya yi kabbara ya yi ruku'u a cikin ruku'u sai karanta fatiha misali ha fatiha fatiha menene ba qur'ani bane kuma mu ce karanta qur'ani ba yana samun lada ba to amma yanzu da ta karanta qur'ani a ruku'u za ta samu lada za a ba ta ladan kai ruku'u to me yasa To da a gurin ba fatiha kake a karanta ba an fahimta ko shi kira almutaba ya zama komai zaki yi shi ne a inda aka ce a yi misali shi aikin ibada misali zan ƙara ba mu fahimci mu fahimci muhimmancin almutaba shi aikin ibada in aka ce wannan abun Allah ya ce a yi shi iri kaza da iri kaza da iri kaza to kaman kaman lamban waya ne misali misali in kika in kika tafiye da lamban waya sai na baki lamban waya da na baki a cikin lamban akwai one sai kika ce to ai da was ai daga was a wasu tiri ke ne sai su kuma suna kusa maimakon ki sa one a nan ba sai kika sa su. in kika kira ni zai shigo na ba zai shigo ba ko haka bane sai dai kila ki kira wani to haka ibada yake in an ce a ce a a nan sai kika ce ba to ibadan ba zai je wajen Allah ba shi abin da zai sa ibadan ta je wajen Allah shine kika ce me a din da aka ce shi wannan shine sharadi na biyu sharadi na farko muka ce me al-ikhlas ko sharadi na biyu al-mutaba'a to duk duk ibadan da bai dauki waɗannan sharuɗa guda biyun ba to wannan ibadan bai zama suna al-amalu salih ba bai zama me al-amalu salih kuma saboda Allah madaukakin sarki ya tantance masu al'amalu salih shine ma dalilin da yasa Allah madaukakin sarki ya halice mu kanta suratul mulk Allah ya fara alladhi khalaqal mauta wal hayata sai ke me liyabluwakum ayyukum ahsanu amal Allah ta shine wanda ya halitta ya rayuwa ya halitta mutuwa to da mana jarabawa ya fahimci a cikin wane ne zai fi kyautata aiki kyautata aiki kuma shine a yi shi da al-ikhlasu da me da al-mutaba ayi wannan aikin dan Allah kuma a yi aikin yadda Allah maɗaukakin sarki ya tsara a yi aiki ba yadda mutum ya ya ga dama ba an fahimta ko to Allah maɗaukakin sarki yake illal ladina amanu wa amilu as-salihat yanzu mun ji al'amalu salih shine aikin da ya kunshi al-ikhlasu wal mutaba sai Allah wa tawasaw bil haqq kuma suka rinka yin wasiya da gaskiya in muka lura Allah Al'iman iman wal amal salih kaga wannan guda biyu nan sun shafi mutum ne ko kai ne za ka yi imani ke ce za ki yi imani ke ce za ki yi aiki mai kyau kaga wannan ya shafe ki ne to amma wasiya da gaskiya ya shafe ki ne ko ya shafi wani ha ya shafi wani ki an fahimta ko me wannan yake nunawa abin da yake nuna mana shine abu na farko wajibinki na farko shine ki gyara kanki an fahimta ku kaga sai da Allah ya magaran ki imani ki aiki mai kyau dukun sai ke kuma ki wasiya da gaskiya kaga ke kin gyara kanki kenan da kika gyara kanki yanzu kuma wanda ke wanda suke kewaye da ke sai ki fara kokarin yadda za su ma su yi ne su ma su gyaru kike kokarin yadda za su ma su yi ne su gyaru an fahimta ko yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya fada a cikin hadisi da inganci yake cewa man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika adhafu al-iman manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam man ra'a minkum munkaran duk wanda a cikin ku ya ga wani mummunan aiki ana aikatawa in dai har kin gani kuma kin tabbata wannan aikin mummunan aiki ne Maza Allah sallallahu sai ce to fal yughayyirhu bi yadi ne. duk wanda ya ga wannan ya yi kokari umarni ne na wajibi daga manzon Allah sallallahu alaihi ya canza wannan mummunan aikin da hannayensa ya canza da me da hannayensa amma ba kowa ne zai iya canza da hannu ba ko amma kuma kowa yana da inda zai iya canzawa da hannu ya'yan a za ke canza su da hannu misali za ke canza abin da suke aikatawa da hannu in mutum ya zama shugaba ne misali ɗalibanki ko ba ka bane bal yughayyirhu bi yadi bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa in lam in ya zama wannan abin da ake yi mara kyau din shi ba shi a cikin waɗanda za su iya canzawa da hannunsu to fa bi lisanihi to ya amfani da harshen sa wajen canzawa ya amfani da me da harshe ya zai amfani da harshe kenan zai wa zai fada ko ba ka ba akwai wanda zaka za akwai wanda fada zaka masa akwai wanda kuma shawara zaka bashi ko ba ka bane akwai halin da kuma nasiha zaki kaga wanda wanda yake gaba da kai ai ba zaka masa fada ba sai dai ka yi sai dai ka kun shi nasiha ko ka ba shi shawara amma wanda ke kasa kasa da kai ba za ka yi yin fada kuma ka yi ne ka yi nasiha da kowa da yadda ake kowa da yadda ake mu'amalantar sa wajen yin nasiha yadda za ka yi nasiha ma ɗanka ya bambanta da yadda za ka yi nasiha ma abokinka ya bambanta da yadda za ka yi nasiha ma wanda ke yaya ko mahaifi ko shugaba an fahimta ko amma kuma dukkansu dukansu ana so in za a yi nasiha a yi amfani da kaulan layyinan a yi amfani da kaulan layyinan annabi Musa alaihi salatu wassalam Allah maɗaukakin sarki ya aike shi ai wajen wajen Fir'aun ne masa wa'azi ko ba ka bani? ya aike shi da shi da dan uwansa annabi Harun alaihi salatu wassalam amma lokacin da ya aike su su je su yi ma fir'auna wa'azi me Allah ya ce musu fa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha yace ku faɗa masa magana mai taushi la'alla zai yi tunani kuma ya zama mai tsoron Allah an fahimta ku kaga annabi Musa annabin Allah ne Allah ne ya aike shi Fir'auna kuma mai sabon Allah ne wanda ya fi kowa ma sabon Allah a mutane ba taɓa wani irin shi ba an fahimta ko amma da aka ce a je a yi mishi wa'azi sai Allah ya ce ayan fa da kalma mai layyinan kalma mai laushi mai taushi a cikin na Najiyat ma har Allah ya koya masu annabi Musa irin abin da zai faɗa fa qul hallaka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha yace in kaje ka ce ka faɗa mishi shin ba za ka ba za ka dini zuwa ga ubangiji da shirye da kai ba to Allah ma sai da ya koya mishi irin irin kalman da zai amfani da shi to abin da nake so mu duba shine mu duba matsayin Annabi Musa ko mu duba matsayin wa Fir'auna an fahimta ko amma Allah madaukakin sarki ya ce ma annai Musa ya faɗa wa Fir'auna kalma mai laushi Tashe wanda yake nuna cewa mu muka bi cancanta in za mu yi nasiha mu yi amfani da kalma mai mai. To wanda za mu mishi nasiha mu mun san bai kai Fir'auna barnawa. ko ba ka bane kuma mun san iya nasiha mu bai kai irin nan da Musa ba saboda shi annabin Allah ne ko ba ka bane ranar mu muka bi tantanta da wannan amfani da kalma mai ne bai laushi wajen yin nasiha wajen canza canza abu manzo Allah ce in mutum ba zai iya da hannunsa ba fal yughayyirhu fa bi lisani bi amfani da harshen sai ce fa illam yastati ana iya samun lokacin da ba za ki yi da hannu ba ba za ki iya da harshe ba duka ba za ki iya ko ba a samu yanzu yanzu yanzu misali da za mu bayar mafi kusa yanzu duka club da suke garin nan Allah ka kawo mana karshen su don ƙara yawa suke yi duk club da ake buɗa na club a garin nan yanzu a cikin mun nan wa zai iya zuwa ya kulle akwai to kuma lokacin club din yanzu za mu iya ɗiwa mutane ku ce mu je club mu yi wazi a ɗayan biyu ne in ma ba saurare ba da sauki in ma ba mana dukan tsiya ba kenan ko ba ka bane to me za ki a kai sai zama kin kyamace shi a zuciyarki har ga Allah a zuciyar kina jin abun yana fata miki ne amma ba za ki iya gyara ba saboda ba za ki faki da halin da za ki ne za ki gyara shine fa bi qalbihi shine fa bi qalbihi abinda babu wata hanya ba ba za ki iya yi da hannu ba ba za ki iya yi da harshe ba to sai zama a zuciyarki kina jin cewa wannan abin mummunan ake kuma a zuciyar kina jin cewa inda za ki samu dama sai kin yi me sai kin gyara shine fa bi kalbi din manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce wa zalika af'aful iman wanda kawai da zuciya ne kadai zai iya yi shine imanin shi ne kowa rauni bana in aka same ki a zuciyar ma ba kya jin hakan alaman cewa babu me kenan babu imani a zuciya so da wanda a zuciya kada yake manzo Allah ce shine imanin shi lis up up shine mafi kasa babu wani wanda yake da imani kasa da wannan an fahimta ko to mu sani cewa wa tawasau bil haqq yin wasiya da gaskiya wajibi ne akan musulmi ke sa ma ai dalilin da ya sa ma Allah madaukake sarki ya fifita ku kenan akan sauran al'umma Allah ke kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas Da ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khayran lahum minhum almu'minuna wa aktharuhum alfasiqun Allah madaukakin sarki kuntu kuntum khayra ummatin ku dinnan al'umman annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama kun kasance mafi alkhairin al'umma ku kasance mafi alkhairin al'umma ukhrijat lin nas Allah ce wanda aka fitar da ku ne dan mutane mu al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya yi mu ne dan amfanin mutane to ya zai mu amfanin mutane Allah ce ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar hanyar da za mu amfani mutane ko mu zama mafi alkhairi din shine mu rinka umarni da kyakkyawa mu rinka hana mai mummuna ga wani abu mai kyau amma yar uwanki ba ta yi sai ki mata nasiha a fara yar uwa ai kaza da kaza da kaza yana da kyau Allah maɗaukakin sarki yayi umarni da ayi yana cikin sunna in aka yi akwai lada Allah na bada lada iri kaza iri kaza iri kaza ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar kuma ku ga ana aikata mummunan aiki kuna hanawa yar uwarki za ta yi gulma sai ki mata wazi ta fara wance ai wance ashe haka take sai ki a ah, tsaya ko ya take ya rage tsakanin da Allah ki ji da kai wa tanhauna anil munkar wanda za ta yi ƙarya a ƙarya haramun Allah madaukakin sarki ya hana yana cikin kaba'ir min akbarin dunu, qawlu su, wa shahadatu su, ko ba haka bane wa tanhauna anil munkar Allah ce wa tu'minuna billah kuma kun kasance kun yi imani da Allah madaukakin to ga abu yana daga cikin abin da ya sa zai sa mu zama mafi alkhairi a cikin al'umma a cikin bayan Allah shine zo mana watawasau bil haq watawasau bil haqq kuma rashin yin hakan yana sa Allah madaukakin sarki ya tsine ma al'umma ya zama kuna zaune cikin mutane amma in kika ga abu mummuna ba ke hanawa ga kuma abu mai kyau ba a yi ba kya umurtan mutane da su yi yana sa Allah madaukakin sarki ya tsine ma al'umma Allah madaukakin sarki ya faɗa cikin Alƙur'ani yake cewa lu'ina alladhina kafaru min bani Isra'ila ala lisani Dawuda wa Isa ibn Maryam ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون Allah madaukakin sarki yake cewa lu'ina alladhina kafaru min bani Isra'il Allah yake an tsine ma Allah an ci haka ce Allah ya tsine ma'ana Allah ya nisanta mutum da rahama daga rahamansa da mutum da rahaman Allah sun yi hannu riga shi ne ma'anar tsinuwa baki yanzu mutum ya zama bashi ba rahaman Allah Allah ce to waɗanda suka kafirta daga banu Isra'il Allah madaukakin sarki ya nisanta su daga rahamansa ba su ba rahaman Allah Allah ce kuma Allah ya musu hakan ne bima asau saboda abin da suka kasance suna yi na sabon Allah wa kanu ya'taduna kuma in ta'adda ne to menene sabon Allah su me ta'addancin su Allah ce kanu la hauna an munkarin fa'alu ta'addancin su da sabon Allah su shi sun kasance ba sa hana mummunan aiki su gana aikatawa kun suka ga ana yi sai mutum ke ba ruwana to wannan ce ba ruwana din yasa Allah ya nisanta su da rahman Abdullahi bin Abbas Allah ya kare da a gare shi ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa banu Isra'ila da Allah ya nisan su daga rahaman sannan fa ba wai kwata kwata ba sa hanawa bane a'a in yau suka ga kin yi abu mai kyau sai suka hana ki sai gobe suka ga kin maimaita to ba za su ƙara hana ki ba kuma za su ci gaba da mu'amala da ki da wannan dalili yasa Allah ya tsine ki ma'ana in kika hana sai gobe kika ga an sake aikatawa ke ba ki hana ba kuma kika ci da mu'amala da mai wannan mummunan aikin yana sa Allah madaukakin sarki ya nisanta ki daga rahaman wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bil haqq yasa ya zama wajibi yasa ai Sheikh Abdurrahman Al-Akhdari Allah ya ji shiga fata mishi a cikin ahalari ai ya faɗa ya faɗa yace wala yahillu lahu suhbatu fasiqin wala mujalasatu ko yake baya halatta haramun ne ga mutum musulmi baliki mai hankali ya rinka zama tare da fasiki waye fasiki shine wanda yake aikata ayyukan sabo kuma bai damu ba shi zai karya abun shi ba ruwan shi zai yi gulma ba ruwan shi zai zaji kowa zai ha'inci zai ma kowa hasada ba ruwan shi to haramun ne a matsayin ki na musulma ki zama wannan irin irin wannan halin da zama kawanci in kika mata wa'azi yau kika mata gobe kika mata jibi ta gidi to wancan ka mutu in kika kika gaba da kawance da ita Allah ce wala tarkanu ila alladina zalamu wa tamassakum an-nar Allah ce kada ku rinka karkata zuwa ga waɗanda suke zaluntar kawunan su sai wuta ta shafe ku gaba Allah ce wa idza ra'aita alladina yaquluna fi ayatina fa a'rid anhum wa imma yunsiyannaka shaytan fala taqul ba'da dhikra ma al-qawmi Allah ce idan ka ga ana saba ma Allah Allah ce kar ka zauna a gurin ko ki kama kanki kama girman ki shine daga cikin siffan mummunai wa idza marru bil lagwi marru kirama an guri Allah ce wa laqad nazzalna fil kitabi an idza sami'tum ayatu Allah yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yaqudu fi hadithin ghayr innakum idan مثلهم إن الله جامع الكافرين والمنافقين fi jahannama jami'a Allah ya ce tabbas mun saukar a cikin alqur'ani cewa in kika ga ana sabon Allah ana yi ma ayoyin alqur'ani karan tsere bilanci Allah ya ce karki zauna a gurin to in kika zauna me zai faru Allah ya ce innakum idan mithlu in kika zauna a gurin ko ba kya yi in za ba su zubi miliyan ɗaya har da ke babu bambanci haka Allah ya faɗa iri ɗaya ba ruwan Allah da baki aikin ƙara musu yawa ko haka bane kuma ƙara mutum ya na ba mutum ne encouragement kin ƙara Allah yake daidai kuke shi yasa ɗaya daga cikin halifofin musulunci Umar bin Abdul Aziz Allah madaukakin sarki ya ji gan shi gafarta mishi wata rana an kamo mashayin giya za musu hukunci sun je sun koye kansu a wani guri sun samu giya kawai sun daular musulunci ba a yi da shan giya Ya aka kamo su da aka zo da su fada za a fara yi musu bulala sai dai yake ya amiral mu'minin ina da magana aka ce me nake maganar ka yace wallahi ni ba shan giya ba hasali ma wallahi yau ina azumi amirul mu'minin yace a fara bulala daga kai shi yace tunda Allah ya hada ku a zunubi mu ma za mu hada ku a hukunci tunda Allah ya ce ɗaya kuke a zunubi to mu ma a hukunci ɗaya kuke ba bambanci ai ka ƙara musu yawa ka ƙara musu yawa so da haka rashin kiga yar uwanki tana wani abu mara kyau ba ki hana ta ba daga yar uwarki ga wani abu mai kyau ba ta yi ba ta karfafa ta wajen ta aikata yana sa Allah madaukakin sarki ya ta mutum daga me daga rahman Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ya datar da mu sa'annan yin umarni da abu mai kyau da hana mummuna yana daga cikin furuci magana da Allah maɗaukakin sarki ya fi so. Allah maɗaukakin sarki ya faɗa cikin sotu fusilin. yake cewa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani min al Allah ke ai babu wanda ya fi kyawun zance babu wanda zancensa tafi kyau tafi burge Allah kamar wanda yake kiran mutane zuwa ga Allah maɗaukakin sarki kuma yake aikata aiki mai kyau kuma yake tabbatar da cewa lallai shi musulmi ne. Haka in kina so furucin zancen da zai rinka fitowa daga bakin ki ya zama daga cikin zancen da Allah madaukakin sarki ya fi so to ki ɗabi'antu da ɗabi'a na me na yin umarni da kyakkyawa da kuma hana me hana mummuna saboda daga cikin sifofin mutane wanda ba su yi hasara ba akwai watawasau bil haqq sai siffa ta karshe Allah ce watawasau bis sabr watawasau bis sabr kuma suka yi wasiya da yin haƙuri maluma suke cewa abin da ake nufi da da da hakuri da asabun suka ce shine habsun nan shine mutum ya garka na zuciyarsa ya katange zuciyarsa ya hana zuciyarsa wani abu da suke so shine hakuri zuciyarki tana so amma ki hana ta wannan shi kira hakuri shi kira hakuri kuma saboda hikima na Allah madaukakin sarki Allah maɗaukakin sarki ya san cewa ba zai taɓa yiwuwa wa'azi ya rabu da haƙuri ba. In dai har za ki sauki ɗabi'an in kin ga ana abu mara kyau ki yi nasiha, in kin ga mai kyau ba a yi ki yi nasiha, to dole sai kin haƙuri. Dole sai ki ne ne? Sai kin haƙuri. To za ki mota wa'azi da ke na ruwanki. za ki ma wata wa'azi ta kullun aljanna na hannun ki ne ko ba ka bane za ki ma wata ta ce kabarin ki daban nawa daban ko ba ka bane wata rana za ki ma don faro a wazi a ke za ta fara ni wazi ya leta ko ba haka bane to kin ga in aka fara miki wannan to ki aka fara ki fara kukan murna to da yanzu kin zama wani alama dan an ganki ake tuna Allah Da mai in an ganki an ga wanda zai tuna mutane wa Allah sai ki fara murna kawai aikin ciwina an fahimta ko to dole in dai za ki yi wannan abu to dole ya zama kina da hakuri yasa Allah yake wa tawasau is sabr maluma ke cewa hakuri kuma kala uku ne hakuri kala uku ne wani yana iya yin wani amma ya gaza a wani duk na farko asabru an fa ala yin hakuri wajen aikata abubuwan da biyayya ne zuwa ga Allah yanzu ba gashi muna azumi ba me yasa muka iya yin azumi na'am yawancin daga ranar da aka fara azumi har zuwa yau hudu a lokacin da aka hana shin abinci abubuwa no ke gari wanda rage shiga ha ai tura da yawa to me yasa ba ki ba kin yi hakuri ko ba ka wani na kin hukura ko da kina neman me lada a wajen Allah an fahimta ko yanzu misali maza fita sallan asuba musamman yau da aka yi ruwa har ɗaya ne suka fita ko ba haka bane kaga ba ka iya biyayya zuwa ga Allah sai kai hakuri gaskiya faɗan gaskiya faɗan gaskiya ba rage hakuri ke sa mutum yin ƙarya ba yana ganin kai in na faɗi gaskiya ba abun nan ba ba zan samu ba bari ya ƙarya. kuma yanzu ma karya ba mai da shi laifi ba ko wallahi mutane ba su mai da karya laifi sai yana masjid bilal ba sai ce ina kan mashin ne ina kan mashin ina kan mashin ko yanzu na shiga marawa kuma bai tashi wa ɗaki shi sai an kama shi kuma ya fara kame kame don ana kama ana kama ya fara kame kame Allah ka shirye da to abu na farko ke suka ce asabru ala fa'ila yin hakuri akan me biyayya zuwa ga Allah suka ce na biyu asabru an ma'siyatillah yin hakuri daga barin saba ma Allah in ba kin hakuri ba ba za ki daina saba ma Allah ba yanzu misali waka Yin waka waka da daɗi ko ba daɗi ba duka ne mai daɗi yawa akwai mara daɗi akwai mara daɗi to to to shi shi mai daɗin wanda ya ce ba zai ji ba saboda da ya san cewa haramun ba haƙuri ba ne wani lokaci kana jin ana ji a wani guri sai ka ji ya dame ka saboda da ka sa ma zuciyarka haƙurin ba za ka mai ba ba za ka ji ba wallahi na san wanda in za a kunna waka yanzu kai shi zai fara ciwo so da already ya sa mu zuciyarsa hakurin cewa shi ba zai ji ba tunda Allah ya hana kalle kalle kalle ta kalle ta fit sali wata ma har a Ramadan ba za a hakura ba wai wai wai wai wai wai yana yana rage yana rage jin azumi ko kuma kai ki rage radan azumi ai wan ne yayi wanwan ne ai yadda zai rage miki din azumi haka zai rage miki ladan azumi wai a Ramadan a Ramadan da ake so mutum ya zama 24 hours din shi ibada da ƙara kusanci zuwa ga Allah wai ko mutum sai safi kuma tun fatun daga farko har ƙarshe ƙarya ne Allah ba haka bane menene gaskiya a ciki ba ba ƙarya ne a fim ya ƙarya ne a fim ko haka ba mata ƙarya ne miji ƙarya ne alhaji ƙarya ne mai gadi ƙarya ne komai ƙarya ne a fim kuma ba za su yi wannan ƙaryan ba inda ba za ki kalla ba ko ba haka ba ne don kina da komisho a ƙaryan kuma ga kin zauna kina kallo kina jin daɗi to balle kuma musamman munasabar ramadan wasu ramadan kuma shi suke suke mai da shi abin kizilanci sai ga mutum ya yi huta zai dauki kanshi a hutu na dan ba zai kira sallah bane ko ba ka bari wani ya dauki ruwa sai zuba kai sai a dauke shi a hutu sai sa social media azumin yau kan wani sai daga hannu yayi dariya sai a dauke shi sai ce azumin yau ko a jikina da ibada kuma ake izgilanci da ibada ake izgilanci dole sai mutum ya haƙuri zai bar duk wannan sabon Allah duka sabon Allah ne duka kuma Allah baya su as-sabru amma fiyatillah suka ce na uku shine as-sabru ala aqdarillah yin haƙuri akan duk wata kaddara da Allah madaukakin sarki zai bijiro maka shi in lokacin da Allah madaukakin sarki ya kaddara maka wata kaddara in ba kin yi hakuri ba to sai ki fita a musulunci ko ba haka bane don yanzu musulmai ba mu mai yanzu musulmai musulmai musulmai fa su ma sun fara ce ma Allah why me wallahi musulmi za ga abu ya sami shiga ga yake god why me wato saboda ya ga arna suna fara kaji sha sha sha wai wai me to to to why another person me yasa ke so a kai ma wani sai ki faɗi dalilin da zai sa a ɗauke daga kanki a kai ma wani kaga mutum in bai hakuri ba in Allah ya tsiro mutum da kaddara wallahi sai fita musulunci akwai labari wani malamin mai taɓa mu cewa wani ne yana haihuwa amma in ya haihu yana haihuwa sai dan ya mutu sati ɗaya sati biyu sai dan ya mutu wata ɗaya wata biyu sai dan ya mutu sai zo sai bakance sai ce ya Allah na maka alƙawari in ka bani ɗa ya rayu zan yi azumi bakwai ana nan ana nan ya haihu aka yi suna dan har ya kai shekara ɗaya alaman ya yi mai kenan sai ɗauki azumi ya azumi shi bakwai cif ya gama azumi bakwai washe gari sai dan ya mutu wai sai tsaya shiru sai daga kai yace wato Allah ne za a mawayo to Allah kai mu Ramadan daga takwas zan fara shi zai rama a Ramadan shi a Ramadan zai rama to kaga rashin haƙuri. wani abu in ya faru sai ka kai amma in ka tuna kuma ladan da Allah zai baka sanadiyan wannan ya fi karfin abun da ka rasa sai kai me to ma matsalai akwai abubuwa guda biyu da ya kamata mutum ya sa a rai shi Allah ya bishi wata jarabawa abu na farko kamar yadda muka faɗa shine ke tunanin cewa ladan da Allah zai baki in kika hakuri ya fi abin da kika rasa abu na farko kenan abu na biyu in baki hakurin ba kina da inda zaki ba wanda ke ko da ba wannan ladan to ko ba yanda zaki ba ba bature ma ce god case no appeal ko wani kotu za ta kai Allah wanda ce kwanaki na ji wani bature ya kai Allah kotu waya da gaske ba ya filing case a kotu me yasa Allah ya sa mahaifiyar shi take mahaifiyar shi to kaga har ne zai abin da yake wannan ba to in baki hakuri ba ma in baki hakuri ba to ya zaki da Allah to wanda ma ki hakurin kuma ki samu ladan hakuri to shi kuma hakuri akan jarabawa da Allah yake kaddaro Roma mutum ana ba mutum lada ne na wannan haƙurin. in yi hakuri a lokacin da ya abin ke masa zafi a kota rana annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo wucewa a makabarta sai ga wata mata a tsugunin a wajen wani gabari tana ta kuka tana ta kuka ya ne sallallahu alaihi yi ya tambaya me faru aka ce ai danta ne ya kacin danta kenan ya rasu sai ta zo tana ta kuka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce mata baiwan Allah ki hakuri isbiri wa tahtasibi yake ki hakuri ki nemi ladan hakurin a wajen Allah ita tana tsuguna a kan ba bata dago kai ba ta ko sai ta ce ma ita da aka faɗa ta ce ilaika an Allah ki alheri dan ba kai ta shafa ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai wuce abu an ga luko irin nayi bai ce kin san wa yake magana ko sai wuce a shi bayan da ya wuce sai aka zo aka ce masa ke ɗazun nan ba annabi ne miki magana sai ta shiga uku yanzu annabi ne mun magana na baki amsa haka sai ta yi ta zo gidan manzon Allah sallallahu tana zuwa ke sallama ta ce ya sallah wallahi na yi haƙuri manzo Allah ta ce a inna sabru inda sadmatil Ya ce ai ana samun ladan haƙuri ne a lokacin da abin ya faru yake da zafi Nana in abu ya same ki in Allah ki yi haƙuri kaza ka ce ba wanda ya isa zan da kika kai can kika kai can kaji mutum ya ce ko sama da ƙasa za su haɗu don sama da ƙasa ya haɗu ke ina kike ko mutum ce ko sama da ƙasa za ku haɗu to sai mu ga yadda za ki kike kuma kin gama san da kika gama tukunna sai kika ga fa yadda za ki tukunna ce to na haƙura a a banza sunan wata an gane ko a anna masaburu inda afwan matin kula. lallai haƙuri ana samun ladan haƙuri ne a lokacin da abun ya faru farko farko yake da tsafi yake haƙuri yake haƙuri shi yasa akwai wani malami na shi yana da tsari yana don ka'ida in ya ce maka don Allah ka yi haƙuri sai ka ce don Allah ya halitta sai ce to yi abin da za ka yi eh, ba zai maimaita kuma ba to tunda ba ki haƙuri don Allah ba sai don wa sai ki abin da za ki kawai a wuta gurin an fahimta ko so da haka wannan su ne nau'in haƙuri guda uku muka ce asaburu an fa'atil ala fa'atillah yin haƙuri wajen biyayya zuwa ga Allah na biyu asaburu ala ma'asiyatillah asabru an ma'asiyatillah yin haƙuri game da abin da sakon Allah ne madaukakin sarki na uku asabru ala aqdarillah yin haƙuri akan jarabawa kaddara ta jarabawa da Allah madaukakin sarki yake ne yake sauko sura ta daga siffofin kenan guda na hudu wa tawasau bis sabr wa tawasau bis sabr to haka in zaki in zaki nasiha dole sai ki haƙuri za a faɗa miki magana za a bakanta miki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an kira shi mahaukaci an kira shi boka an kira shi matsafi sun ce sahirun majnun sun ce boka ne ko mahaukaci ne amma bai sa ya daina ba bai sa ya daina ba akwai ɗaya daga cikin sahabbai wanda dan dan Yaman ne ya shigo garin Makka saboda suna da wata ka'ida a lokacin duk lokacin aikin hajjin su irin na shirka in yayi to sai a sa mutane a a ganuwan garin maka duk wanda zai shigo sai sun masa hudu za su yi masa to za ka shigo garin maka a kowane mutum ya bayyana ya ce wai shi annabi to karka yadda da shi kuma karka saurare shi so da in ka saurare shi to sihiri yake da shi kana sauraren shi sai ka bi shi wasu suke mahaukaci ne ya haukace ne Zuwa a kanka saurare shi wai daga cikin safai lokacin bai musulunta ba shi ma ya shigo aikin shi daga yamma. da aka faɗa masa cewa mahaukaci ne ya haukace ni da ce to ai ka zo gidan sauki shi a inda ya fito babu babu likitan mahaukata kamar shi ko tunda kuna da mahaukacin da kun gagarin za ku yi da shi ni bari in je kila sanadiyya ta kwasa mu sauki yana zuwa ya samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a Ka'aba yana nasihansa sai ni mai magana da shi ya gabatar da kai shi ni wane ne daga gari kaza kuma ni kwararren likita mahaukata ne kuma an ce mun kai mahaukaci ne ka samu tabin hankali za ka yanzu na so ka yi magana to da in ji yanayin haukanka san irin maganin da zan ba baka don ke ce ya laki kina kai duka haukanki na duka kenan ko ba haka bane in kika fara zagi zaki haukanki na kwakwatu ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai hakuri sai danna zuciyarsa sai fara magana sai fara innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu ya gama zuwa ƙarshe wace tsaya shi yake maimaita ya sake maimaita ya ce kai wannan maganar da kake faɗa a masu hankali ma da wuya a samu masu faɗan irin wannan me ake faɗa shiga addini sai musulunta kaga ya goyi maganin hauka sai shi aka mishi maganin nashi haukan to in ba in ki hakuri ba in dai ki wa tawasau bil haqq to ba ki ci nasara ba ba ki ci nasara ba Allah sallallahu alaihi wasallam yana yana yana sallah ana zuwa a dora masa datti da jini mahaifan dabba da jini da komai a dora masa a wuya amma bai sa yayi fushi ba to da Allah ya ce mishi wa tawasau bis sabr wa tawasau bis sabr Allah madaukakin sarki ya samu dace wannan shine a takaice so muka lura suran abin da take karantar da mu a dunkule dara nuna mana lallai ba za ka zama mumuni mutumin kirki wanda bai yi hasaran duniyarsa ba sai ka siffantu da siffofi guda biyar siffa ta farko siffa ta ilimi siffa ta biyu siffa ta imani siffa ta uku siffa ta aiki mai kyau siffa ta hudu Ki zama kana yi ma wasu nasiha wajen su ma su rinka aikata aiki mai kyau fitfa ta biyar ka zama mai haƙuri ka haƙurtar da da zuciyanka Allah madaukakin sarki ba mu ikon kiyayewa maka ce siffa ta farko ilimi ta biyu imani ta uku aiki mai kyau ta hudu yi ma wasu nasiha na ta biyar yi ma kai nasiha da yin haƙuri abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ba mu lada a kai hukunci Allah a kuskure Allah maɗaukakin sarki ya yafe mana Allah maɗaukakin sarki ya ba mu alkhairin duniya da lahira ya kare mu daga dukkan sharri na duniya da lahira a insha Allah ta'ala kamar yau ma kaman kullum muna tunatarwa akan asusun mu na mabukata ko insha Allah ta'ala saboda haka ayi kokari a rinka a cika wannan asusu muna so da ikon Allah azumi na 23 ko da hudu ya mun san me yake ciki kuma mun san waye kamata a a ba su waɗannan abubuwan kuma kamar yadda muka yi magana jiya za mu fara da sai mabukatan da muka sani wanda suka fi kusa da masallaci sun ƙare kafin mu shiga wanda suke nisa da masallaci to da ko jiya an kawo mun na kusan mutum goma daga cikin gari sun ji labarin a masjid bilal ana ɗan taimakawa da abubuwa amma na faɗa musu ce sai mun gama da wanda suke kusa da masallaci sun sun kare tukun an ce da ruwan ciki ake jan na rijiya ko yawwa Allah ya samu dace ah, wannan mai tambaya take cewa assalamu alaikum malam menene hukuncin wanda in aka tambaye shi kayi sallah sai ya ce maka tun ana karfa sai eh, mutane da yawa suna faɗan wannan wani yana faɗa ne a matsayin wasa an gane ku kuma wani yana faɗa ne a matsayin wanda ya tambaye ni bai sai tambaye ni nayi sallah ko ban yi sallah ba an fahimta ku to kowanne ma mutum ya faɗa kuskure ai babu lokacin da ba a karfan sallah matukan wanda yayi ya cika sharadin da za a karfa. ko ba ka ba wanda ya sallah akan lokaci ai za a karfa. wanda bai akan lokaci ba yana da uzurin da shari'a ta yadda shi ma za a yi ne za a karba saboda ka babu lokacin da ba a karba ka ce eh kawai na yi sallah shi kenan in ka ce a'a kuma ka kai karya ko ba ka bane mutum ya ce kawai eh na yi sallah wannan take cewa assalamu alaikum malam Allah ya kara wa malam lafiya amin da nisan kwana mai albarka amin da duk masu sauraro ke tambaya na shine idan mutum yana bin liman sallah sai ya gama fatiha sai ya gama fatiha ne za ka yi naka ko lokacin da yake yi ne kai ma za ka yi akwai tattaunawa da yawa tsakanin malamai akan cewa in mutum yana bin liman shi ma sai ya karanta fatiha ko ba zai karanta amma abin da ya fi dacewa da hadisan mazan Allah sallallahu alaihi wasallama shine in kina bin liman wajibi ne ki karanta Fatiha a lokuta guda biyu lokaci na farko in ya zama sallar da karatun da ake yi a asirce ne to ke ma da kike mamu ke ma za ki karanta Fatiha har ma in kin gama karanta Fatiha liman bai ruku wa ki karanta sura to da karatu ne da liman ke yi a asirce ko kuma sallan da liman yake a bayyane amma kila inda sahu ya kai ki ke ba ta jin karatu karatun ma an fahimta ku ke inda kike kila sahu yayi nisan da ke ba ta jin karatun da liman yake yi za ki karanta kuma shine umarnin da Allah yi wa idza quriya alquran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun ana karatun qur'ani mutum da yana karatun qur'ani abin da ake so shine ayi in kana ji kai shi amma duk lokacin da liman ke karatu a bayyana a sallah ke a matsayin ki na mamu abin da ake bukata shine ki rinka ima ki rinka sauraron abin da liman yake karantawa an fahimta ko ki rinka saurara kila ma ki rinka tadabburi kina hararo ma'anonin ayoyin da liman yake karantawa in Allah madaukakin sarki ya miki baiwa da haka wannan take cewa assalamu alaikum malam Allah ya gafarta malam amin wai bayan an sha ruwa za a iya kallon fim Allahumma sa'ad. wato akwai abubuwa da yawa da ya kamata mu sa a ranmu ko ku hararoshi. hararo shi din aslan al'adar su waye na'am al'adar mu ne musulmai to me yasa muka damu da shi sai na farko ke na biyu wani amfani yake da shi ma addinin za ka ce ki lissafa amfani goma ma addini da su da shi Allah za ki iya da ma ka ce ka lissafa barna ashirin ba na kowa nan zai iya faɗan kuku ko hudu barnan da fim yake ma da tarbiyya da da lokacin da fim ɗin indiya ake kallo da wuya ka ga wani yaro ko yarinya ta yi wani abu ko na shiga ko na ɗabi'a irin wanda ta gani a fim to da tana jin a ranta cewa ai arna ne ko ba ka bari sai lokacin da lokacin da musulman kuma sai suka dauko da suka tashi suka hado da na indiyan da na american da na chinese din aka fuskan in ya sha misali shekarar da ta gabata uku misali wannan shekarar ma ya sha uku ni babu laifi bayan sallah yayi shida an fahimta ku amma ba wai yayi uku da sunan uku biyu ba an fahimta ko eh bayan sallah sai ya shida aga da ukun shekarun da ya wuce da kuma uku me wannan shekarar amma ba ya yi uku da sunan shida ba ko kuma a wannan shekarar ya dauka kowanne ɗaya da niyyar biyu da wannan ramadan din da wanda ya sha duka ba zai yi ba an fahimta ko sai dai bayan sallah zai iya yin shida a matsayin uku wancan da uku wannan insha Allah ta'ala wallahi ta'ala na'am ba wani kafara a kai shi inda inda matsala take shine in ya mutu bai biyawa, yanzu ya dora wa shi matsala da gangancin shi yana tsakanin shi da Allah amma Allah bai tsara wani hukunci da za mu shi na punishment na wannan gangancin ba ki fahimta ko eh gangancin shi yana tsakanin shi da Allah in Allah ya ga dama ya hukunta shi Allah ya ga dama ya ga cewa mutum ya tuba ne tsakanin shi da Allah sai Allah ya yafe mishi an fahimta ko wallahu ta'ala alam اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك اللهم ونتوب إليك